Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sulaimu Muni Barma. taɓarɓarewar sha'anin tsaro a yankin arewa maso gabashin najeriya wani abu ne da ya jefa ɗimbin nakasassu cikin halin haula'i a bisa la'akari da yadda abin ya shafi komai na rayuwa shirin na ƙasa a wannan mako ya sabka a ɗaya daga cikin sansanonin 'yan gudun hijirar najeriya da ke jihar difa inda wakilin sashen hausa abubakar isa ya tantauna da wani gurgu wanda ya gudo daga malam fateri bakon shirin bai bari mutuwar zuciya ta afka masa ba duk da halin tawayar da yake ciki da kuma yanayin damuwar da rikicin boko haram ya jefa jama'a saboda haka ya rungumi aikin injin nika ko kuma tahuna a ɗaya daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira don samun abin da zai kula da iyalinsa To, masu masauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Abba Ali Gurgu ɗan gudun hijirar Najeriya mai injin niƙa a yankin Difa da wakilin muryar Amurka Abubakar Isa, ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. mataimakin dukkan bayi baiwa da ka ko akan wa kai ke yi wani kaga tawaya halitta ta yi tayi a bisa kwakwalwarsa baya juya yi zai yi maya da kowa ba haufi.